أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب أن يصيبكم مثل ما أصاب خاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح <clears throat> وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه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 wa ashhadu anna dana wa nabiyyana muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahabatihi sadatil kirami wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du ya wa muslimi assalamu alaykum wa rahmatullah bayan gabatar da gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne yammacin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallacin da sahabbai domin mu bi ta alkur'ani mai girma yau ma wannan yammacin abin da sautin namu bai yi ba ku rika tasirin mana ba haka dai za a bari sai an fa sai an a babu abu bai yi yau ma insha Allah za mu dasa karatunmu na yau akan na jiya akan kissa kadibul anbiya wato annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam a wannan yammacin na tara ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yammacin 26 ga watan biyu miladiya 2026 farkon shekara mun yi wa karatu cikin suratu hudin har mun kayan da annabi shu'aibu alaihi salamu cikin wa'azin da ya kawo mutanen madayan su ce wasu ta rurar bakon kuro ki allah ku gafara bisa ga abin da ya gabata na laifin fuska sannan sun ba tubu ile sannan ku tuba zuwa gare shi kuka ce fa'ida a fara roƙon gahara saboda wanda ya yarda ya roƙi gahara to ya yarda mai laihi ne in mutum ya yarda mai laihi ne tuba gare shi bai wuyata shi yasa aka fara umurta su da cewa su roƙi Allah gafara sannan su tuba zuwa gare shi Ya ce inna rabbi lalle Allah madaukakin sarki ubangiji na mai mai girman jinƙayi ne kuma mai yawan gwada soyayya ne ga wanda ya tube koma zuwa gare shi a wannan gurin ne suka ga maganganun shu'aibu sun yi musu yawa sai suka mai dan mai ansa akan abin da suka jiya na maganganunsa Kalu suka ce ya shu'aibu قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا نعم ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز وبنجي دي مدى وكتين سرقين سيومنا قلت اني أبين دسوكا ما يدمي عمسا ba mu nan manzon mu baya amma aka dauki kisa aka saukar mu annabi musallallahu alaihi wa sallam saboda fa'idar manzo ne na karshen duniya kuma daga gare shi ba a saki annabta sai aka dauki duk annabtar mutanen farko komai an kai da su muhawaroni sai aka sauke ma annabi kamar mu yi zamani da annabi nuhu kamar mu yi zamani da annabi hudu da mutanensa kamar mu yi zamani da annabi sali komai su aka yi muna shi ofan lai bude ga shi nan sai wanda ya kasa karantawa ya gani duniyar ta farko duka gaba da tun daga halitta har zuwa inda kuke an kai muku kuna da bayani a kan shi alkur'ani mai girma da sunan manzo Allah wannan ba karaman ne ba ce kuma sai a ɗauko lahira a yada mu ita ma lahira sai a ɗauko a ce muku ga abin da zai samu masu aiki kaza ga abin da masu aiki kaza za su samu kaga ya Allah ya ce yana da rahama da jinkai da falala duk mai hankali zai yarda gaskiya Allah na gwada soyayya ga bayi kalli nan da an kai mu a karni mu a cikin karni saba'in a duniya amma duk karnunukan nan mafi yawan su muna da bayani su wani karni mai muhimmanci an ba mu tarihi ne da abin da ya wakana lokacin su an ba mu labarin na kirki da karramawa da aka yi musu kuma an ba mu labarin bangantattu da da nakasawar da ta same su haka kuma an ɗauko lahira an ya damu ita don haka soyayya irin wanda Allah ya gwani daga bayansa ba ta da kamantuwa ba ta littafuwa su shi ne nan ƙalun suka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu ma na fuka hukasira min ma ta kudu mu haka gane ba mu fahimtar mafi yawan abin da kake faɗa ai ƙaluri na biyihin shu'aibu suka ce ma wannan annabin nasu annabi shaibu ala wajhul istihana istihana bisa ga huskar wato walakantarwa ma na fahu kasiran ma tuhaddisuna bihi ba mu fahimtar mahi yawan abinda ka kai muna magana da shi ma'ana ja'alu kalamahu al ala fununil hikami wal mawa'izi wa anwa'il ulumi wal ma'arifi min kubaili takalidi wal haziyan sun dauki maganganun shi da suka tattara bisa ga nau'ukan hikimomi da wa'azoji da ilmin muka da sannai duka maganganu a nan suna da wannan da cikin su sai suka dauke su kamar shi su kamar gehen ya fasu maganganu kun san ya magana wadda ba ta kamar a ce awa mutum operation a kawar da hankalin su sai an ka gama aiki sai a mai da mai hankalin za ka ji ah, ah, ah, kamar magana ya amma ba ka gane abin da ya kawai wai tunan yanzu wai irin waɗannan maganganu na haka suka ɗauki magana annabi shu'ayi wai yana faɗin abin da ba su ma gane sauki na inda ya yi wala yudriku fa hawa hu ma annahu kama warada fil hadith asharif huwa qadibul anbiya ba su gane inda magana tai da manufar ta ba su gane saboda nau'i na nakasawa tare da kasancewa ya zo cikin hadisi tabbatar cewa manzon Allah yake shi ne mai huduban annabawa suka cewa inna lana raka fina bayyan kuma muna ganin ka cikin mu kai mutum ne mai rauni la quwwata laka wala izza baka da kari kuma baka da wata daukaka shi ma bayyana cikin abin da tsakanin ba mu ganin ka mutum mabuwayi kuma ba mu ganin ka wani mutum mai ƙarfi walau la rahaduka ba domin yan uwanka ba jama'arka kun za an ce daga annabi lulu an soke a aiko mutum sabba cikin kabila saboda ya yi ta cewa kai ce yau ni lulu da ina da wani karfi ko wasu yan da za su sanye ni wallahi da na ɗaukun matakin da ya dace da daga ran nan sai Allah ya so ki aiko ba annabi yana sabba cikin mutane don haka shi dan dangi na cikin shi na suka ce mai ba don yan uwanka ba lahi mu larajan naka da mun jirjehe ka ai walau la jama'atuka laqatalnaka ramyan bil hijar da mun kashe kuma kashe irin na jifa da duwar wasu wa ma anta alaina bi aziz wallahi mu baka buwaye mu yan uwanka muka raga ai lasta inda na bi mukarramin wala muhtaramin hatta namta ni an rajulika darajar ka bata kai inda muka iya hannuwa daga jihe gaba in ba don da yahuwan ka ba ya ba su amsa kala ya qaumi alhadi ya qaumi arhdi a'azzu alaykum min Allah wattakhadhtumuhu wara'akum dhihriya ربي بما تعملون محيط أنا سيدي مسياكم يا كمتاني يا متانينا أرهد يا عبد عليكم من الله ينزو جماعة يموانا سنهمك درجة جفق الله لا يكون هذا توبيخ الله وانا درجيني ما بياني أتتركوني da ajali kaumi yanzu za ku bar ni sanadiyar raguwar mutane na wala tuturku ni in izaman li janibin rabbi astabaraka wa ta'ala yanzu kuna raga min don jama'a ba za ku raga min don Allah ubangijin talikai wanda albarka su sai yawai ya aiko da wannan aike ba fa hal ashira fi a'azzu indakum min Allah yanzu dangi na sun yi muku girma bisa ga Allah qala ibn abbas abdullahi da abada inna qauma shu'aib wa rahaduhu kanu a'azza alaihim min Allah sun yi ganin iman mutanen yan uwan annabi shu'aib bisa ga Allah wasa gura sha'anullahi inda don haka al'amarin Allah ya karanta ga su ba sauki Allah serious ba haka duk inda addini yayi kasa da fahimta da imani da tauhidi yayi kasa ba a dauka Allah serious za a ga ana iya zagin Allah mutum bai hazala ba amma in ya sa hoton wani dattijon da ya kaje an kace ce za a iya yaki amma a yi dambala a saba ma Allah sai an gaji babu babu hushi in tauhidi yayi kasa kima Allah raguwa take cikin idon buta ina fatar an gane don haka sai ya zama wasa gura sha'anul lahi indahu azza rabbuna wa jalla sana'u ubangijin nan namu wanda buwa ya ta daukaka yabon su ya daukaka su a gurin su bai sa kara ya karya ba ba shi su fara zuwa ba dangin shi aibu su karga yasa ya ce wata fastumu wara'akum zihiriya kuka ɗauki Allah abin jihar bayan ku ai ja'altumullah kalfa zuhurikum yanzu shi yasa kuka ɗauki Allah kuka mai su bayan bayan ku la tudiunahu ba kuwa Allah biyayya wala tu'azzimunahu ba ku girmama Allah ka shay'il mambuzi wara az-zuhari la yubau bihi kuka mai da Allah kamar dai abin da aka ɗauka akai jiwa da a bayan bai wanda ba al'akari da shi yace wa haza masalun wannan misali ne ga kafin aƙida ta lalace wanda aka girmama da aƙidan nan kima sai za ta faɗi cikin jama'a qala tabri to qala lil rajuli idza lam yaqdi hajata ar rajuli a zahar'i. wara azhari ay ha wa lam yaltafit ilayha yace to ku sani in ba ku sani ba in Allah adda ba matsayi gare ku ni kan guri na inna rabbi lalle ubangiji na bi mata na muhidu game da abin da kuka aikata wa mai kewayewa ne kar a hada ilman bi a'malikum sayyi'ati Allah ya kewaye ku da sani game da ayyukan ku munana fa sayujazikum alaiha kuma wallahi da sanu zai muku hukunci akan wannan nakasawa da kuka wa Allah ba ku gani girma ne ya sake cewa wa ya qaumi wa ya qaumi ala makanatikum inni 'amil na'am سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب نعم وارتقبوا إني معكم رقيب مجانا تفارة ذاتي كما تايمين duk da ku bai jin tasu ba su jin tashi yanzu za a cimma matsaya imalu ala makanatikum ku doge ka aiki akan hanyar ku aka ce tahdidun shadidun cikin shi akwai tsoratarwa mai tsanani ai imalu ala dariqatikum ku doge akan hanyar ku inni amilu ala dariqatikum ni ma zan doge akan aiki bisa ga hanya ta da Allah ya ga ka annahu yaqulu kamar yana ce musu usbutu ala ma antum alayhi min al-kufri wal adawati ku tabbata akan abin da kuke akan sa na kafirci da adawa fa ana sabitun alal islam wal musabara ni ma zan yi hakuri in tabbata kan musulunci da dauriya saufa ta'lamu da tsallu za ku sani man ya ci azabu mutabi wanda azaba za ta zo da kunya tashi kunya tashi ma'ana ya fi azabu yuzillu huwa yuzini wa man huwa kadhibun kuma za ku gane wa an matsayin ni ni wa an matsayin makaryaci ni ko ku ai wa ta'lamuna man huwa al-kadhib wa an makaryaci tsakanin mu ku warta ibu kujira ay intabiru tabiru akibata amrikum kujira arhi al al'amarin ku innani muntazirun ba ku ni zan jira abin da zai na da wannan maganar tashi ya nuna kamar dai ya dakatar da haɗa musu magana saboda duk wanda ya faɗi babu wanda ta yi tasiri shi ne Allah ya ce shi ko Allah daga nan sai ya fara ɗaukan matakai dama yakan bari sai annabi ya yi ya yi ya gari hatta idan sai asar rusulu حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين إننا الله يا كالي شعب يا أيوة أبي يا أيوة أبي أبو دام مثال من كفر دباكو دعان دعان دعان كاوران على كفر هكا أكوى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول الرسول والذين والذين معه متى نصر الله سيد أها كيف حبيتنا أن يكون النبي القول إن ده كيمنا نتيمكو قسيانا ya ce gaskiya ne wallahi ya ce musu an taba na gaba ne ko an taɓa ta da mutum a azazar bisa kansa a sharce shi biyu ɗagin sai faɗi nan ɗagin sai faɗi nan amma wallahi wallahi bai koma ga addininsa ba lakin na kun tastajilu na sai dai kuna gaggawa taimakon ga ne ku yi haƙuri sai an kawo an taimaki addini ga mutum ya tashi daga nan ya tashi har sana'a a bai tsoron kowa sai kura ga tumaki mai sai an samu kwanciyar hankali da aminci to haka Allah kawo annabawa jinkiri na ya kaɗan buɗa ma wanda yau da in ka halaka babu uzurin da za ka kawo ba uzuri da za ka kawo saboda an baka misali shekara goma shekara ishirin shekara talatin ana fahimtar da kai abu guda ka yarda Allah ɗaya aka bauta ma ka yarda wanga mutumin manzo ne abin da ya so da tsarin Allah ne ba nashi ba ne kuma ka yarda in an mutu ana tashi a koma ga Allah ya hisabi waɗanda uku suna ka wahal da al'ummomi to shine aka ce wallan ma ja'a amruna najjayna wallan ma ja'a أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا نعم وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا نعم Ba of bai ufi diyari yin jasimin. Allah ya kaddabi an yi wa'azi ha an yanke hukuncin da ya cewa lokacin halaƙaɗe, shi ne Lokacin da al'amarin mu ya zo biyu da laifin na halaƙaɗa da su Allah ya ce na jaina su a'ima fyaɗe muka fi musadar a'imanta, sai a'imu mun yi da ta muni, n'ai ba'a da shi. Ni sababa biyar a Hamadir Azimutu Mininga daga sanadiyyar wa Rahama mai girma, musadar Garin mutuwa gari. sun wa Allah aiki a samun din da ba su sun yar ciko ya yi musu kara sana halaka ya hitar da su kowa Allah kowa Allah buki Allah zai rama haka halin Allah ya baka a samun ba ɗaya rana na zai yanki hukuncin baka abin nan ba amma lalle in dai kawai Allah aiki baka tabewa innahu man yattaqi ويخشى من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله يقول إنه يبدأ الأمر يقول من يتقي دم من دجسور الله على يوسف الدنيا cikin sana'arsa sai ibadarsa da mu'amalar uku din da ibadarsa da mu'amalarsa da mutane ya sa tsoron Allah wa yasbir kuma ya yi haƙuri don abin ba ɗaya rana na shi yasa in mutum yana karatu zai ce a wani makaranta aka ya in hmm, to a rike na zangi moriyar ka da nisa wai ba irin boko na ba wanda tun yanzu za ka yi ka samu mota ciwon gan haka za ka yi ta zaman ka fitin daudar ka da yan su murmura dinkunan ka har sai gobe lahira za ka samu sakamako shi za su kace mm, mm, to a rike ya yi ta hankuri na zangi karatu na zangi moriyar ka da nisa to gaskiya karatu ba sai lahira yake da moriya ba tun nan duk wanda yake karatu ya aiki da shi Allah na sanya mai albarka inna umayyar ta ji duk wanda yake tsoron Allah waya su kuma yayi hakuri akan abin aikata daidai fa inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala la yubi'u ajaral muslimin ba ya tozarta bai walakantar da lada waɗanda suke masu kyautatawa masu kyautata aqida da ibada da mu'amala kakkai sakaci ga kowane bangare mu'amala nan da ake lulluwan mutane an lulli mutane Allah bai hewa sai an biya su A aqida nan ne ba ka samu matsala tsakani ne da ubangiji da ibada wanda ya shar'anta a akwai wanda take ta shi ce akwai wanda take tana da alaka da kyautatuwar tarayya kamar irin su zakka da sauransu don haka shi na aka ce muka tseratar da annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam wal mu'minina da mu'minai ma abuwan suke tare da shi bi sababi rahmatin azimatin minna tasbiya wani wata rahama babba ta da gare mu lahu wanda muka zai su da ita Allah ya ce wa akhadhatil ladina zalamu sayhatu sai wata irin tsawa ta kama su kai zalunci shin da Allah wa aka da ula'ika zalimi na sai hadul azabi tsawa ta azaba ta kama azalumai kurnabi ya ce ta hadihin jibrilu sai hakan mala'ika jibrilu ya musu wata tsawa fa arwa arwahuhum min ajsadi duka tsawa guda dukkan gaban su ya ce duka kowane injimi ne ya fashe rayuwa ta tafi wato in rigima ta yi yawa injimin mutum kasa ɗauka ya kai sai zuciya ta yi ta fashi to da aka kawo su sai injimin mukan su da ke kontrolin ɗin jikin ya ba jiki jini ya ba wanda to shi ya gaza ta ya fashe sai sun kawo da suna mutum dawon mala'ika jiri ba wasa ba ku ji ransa in suna magana da jiragizai wa da kawaruwa ba akwai mala'ikun da aka cewa su dan ci gaba da kula da inda aka so a yi ruwa mai yawa da ɗan kaɗan wani lokaci sai ka ji sun yi magana da giragizai su sawa ci su ce ba nan ba ba nan ɗin sai ka ji kamar an taka shi sai ka ka ƙarƙashin gado ba faɗa na aka yi ba magana ta aka yi da wasu bayan allah da ake son su yi aiki an ba sai k'a ga mutum ya jinkice ba kuma faɗa na ba an gane don haka in aka ce to an ce mala'ika jibril ya tsawace tsawa ba ta ɗaukakuwa ga dangan jikin da adam ba ta ɗaukakuwa an taɓa wani rigima jos da aka yi ka mutanen jos kashin gila sai wasu mutane suka yi ɗauki sai da za a yi wata jana'iza ta wasu mutane sai mutanen nan suka to suka ɗauki suka yi halbi an isko su manyan sojoji suka mutu kowa bai yi musu koma ko kwarzan ne babu amma rigimar bindigar ta suka yi ta jisai ɗaya suka haɗi suna matattu saboda su sun san haɗarin da a cikin bindigar don haka rigima in ta wa zuciya yawa ba ta rayuwa sai dai aka sa mala'ika jibrilu ya tsawace suka faɗi suna matattu ne Allah ya ce su bi hana wa ta'ala fa asbahu fi diyarihim jathimina suka waye gari cikin gidajen suna ne mauta matattu hadili da bikattu ba mai motsi lahara, ta bihin ba su ya motsi. su ya motsi qala ibn kathir ibn kira wa zikra ha huna annahu an ambata min cewa tsawa ta zo musu nan cikin wagga sura ta hudu wa fil a'rafi cikin suratul a'rafi kuma aka ce rajafatun kasa ta girgiza da an ce wani wuri a ce mutane annabi shu'aibu kasa ta girgiza da wa fi shu'ara'i a cikin suratul shu'ara aka ce azabu yawmi zulla yini rana inuwa wata irin azaba ta rana inuwa ta kama su can kuma yadda aka azabtar da su jarraba su an kai da mugun mugun zafi mai tsanani ba gidan da ka zaunuwa saboda bala'in zafi sai aka sa girgije ya yi daidai da wani wuri nan ɗaya aka jin sanyi duk cikin ƙasar su gaba ɗaya kowa sai ya sheko ya tattara wurin nan sai da suka taru wurin nan gaba ɗaya aka ce girgijen nan ya faɗi kansu ya babbake su da wuta gaba ɗaya suka kurmushi don haka an ka tara musu azaba ta tsawa da girgizar ƙasa da kurmushewa da babbakewa da wuta yasa kowane sura da abin da ka kawo can suratu an kabuti Allah ya ce wa ila wa ila madiyana akahum shu'aiban wa qala ya qaumi wa ila madiyana akhahum shu'aiban fa qala ya qaumi i'budu Allah warju al-yawma al-akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin شكيم فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا ba a جاثمين فكذبوا da الرجفة duk hada musu an kai Allah bai karya. da tsawar da girgizar kasar da gobara duk aka hada musu baki daya saboda sun taka doka ba annabin da aka ba su mai hikima ne mai iya magana ne mai lallashi ne amma suka hingire shi ne Allah da ya tsoro musu azaba fayar, ya yi musu linkin bane shi ne Allah madaukakin sarki yake suka waye gari suna bitattu wa hum ummatun wahidatun istama alaihim yawmu azabin hadhihi nikam al'umma sai guda amma rana azabtar da su duka waɗanda kulle kullaha suka tabbata a kan wa inna ma zikira fi kulli siyaqin ma yunasibu kowane siyaqi aka dauko kai ambaci abin da ya dangance shi Allah yake suka wayi gari ka Allah ya gana fiha ka Allah ya gana fiha na'am ala bu'dan limadiyana kama ba'idat samud Allah ya ce ka Allah ya gana ha suka wayi gari kamar ba su taba zama cikin kasan madiyana ba ai ka Allah ya yi shi wa yuqimu fi diyarin qabla zalika aka isko su an babbake su an kurmushe su kamar dai ba taɓa samun mutane sun zauna wurin nan ba ƙurmumus Allah ya ce to ku saurara ya mabiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ku saurara da nisa daga bari rahama akan sabu da kin tauhidi da kin shawaran manzanni ya tabbata lima da daga mutanen madayan kama ba'i da samud kamar yadda mutanen samuda suka san daga bari rahmar Allah aka ce ala abadallahu madayana min rahmati Allah madaukakin sarki ya nisantar da mutanen madayan daga ramarsa bi ihlali ni'matin ka inda saukar da ukuba sai kama ba isan man qablahum samudu min rahmatihi bi inzali sudi alayhi kamar yadda mutanen samudawa su ma suka nisanta daga barin rahama ta inda Allah ya saukar da fushi ne akan su wannan shine karshen kissa annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam an ɗauki zango ana wa'azi ana tunatarwa shekaru aru aru karshe da Allah ya ga sun yi jire bayan ya gama tausaya musu ya gama yanka hanzarin su ya aika su lahira don haka kullum al'umma in ba ta aiki da wa'azi hukuncin da zai faru gare ta a karshe za ta samu jarrabobi masu wahala in an kai karantarwa ga karatu ya yawaita cikin mutane amma kowa bai aiki da shi ga karatu ka kana jawo aya rigan gatu mutan su kai aya tare da kai hadisi ma haka ce ai lalle malam Jafar ya ce kaza ai lalle malam Albani ya ce kaza amma babu aiki cikin jama'a ba tsoron Allah ba tsaron amana ba kamun kai alfasha ba ka ragu ba sai karuwa ta yi to a husani hukuma Allah bai fasa don haka Allah ya ce walau la izja'ahum ba'suna tadarru ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم نعم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الله يسلمك تابع يسعى yasa in azaban mu zo musu aka dan jarrabe da ba su kaskantar da kai ga Allah Allah ya ce walakin kasar kudu madadin su za su yi tawali sai suka ta su za ka kai da Allah ai wanga ta waye wuce ya kai ba a dauka wani wa'azi ne Allah ya ce shaidan ke kawata mu gane aikin su su ga kai da Allah da babu da wata kurkuku da za a danne mutum ba wani mai to bari su ci gaba da ajin su wannan kuskure ne an uwa kyawun wa'azin da ya yi cikin ƙasar najeriya a samu canji alhamdulillah an samu wallahi an samu da dama fara wa'azin nan mun sani wallahi da wuri makaɗa su adda daraja mata karuwai su adda daraja in kaji an ce gwamnati ta ɗauki mutane zuwa haji karuwai ne da makaɗa manyan makaɗa masu wasu ƙasar riguna wanda duka jin tsoro yanzu na ga malum addini sun fara wani rigunan nan Allah ya gyara malami ba yi ga tsawa ta yi ba ni a tsawon malami addini tsoron Allah su a tsawon malamin ma in malami a fara jingile biyar ga to akwai haɗari zukata mutane dukiya a duniya ta dan fara shiga su cewa yanzu in ba babbali riga kai ba a gane kai babbali kullum kada mu yi mutum gari da riga aka gane shi a gane mutum da sa, na gari da maganar ta gaskiya da tsaya ma gaskiya da tawali ga mutane da kirki da tabbaka shari'a Ta kan Allah ya yi mu don haka nan yan uwa mu ji tsoron Allah mu bi shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ci mu sha cikin sauki mu zauna cikin aminci mu yi walwala ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض نعم ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وبنجي مدعو كتن سلجيسي والله ولو أن أهل القرى دا متعلم ضرورو أن النام لنوس متعلم آمنوا سي إيماني دا الله إيماني فكيه نجسكيا واتقوا كما سكا جسورون الله شم أكيد سو بإبادة سو دا معاملة سو دا متعلم Allah ya ce wallahi la fatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal da mun buda musu albarkoci sama da kasa da mun buda musu albarkoci sama da kasa ko ina a samu yalwa amma sai Allah ya ce walakin kazzabu sai mutane madadin Allah ya musu sauki su yi imani sai su ta shari'a Allah ya ce fa akazna mu muku sai mu kama su kenan in Allah ya yi wa'azi ba yarda da shi ba ƙarshen ta in aka ba cikin harkar duniya ba a aiki da wa'azi Allah bala'i yake kawo wa da wahalu Allah ya tsare don haka kyawun yadda wa'azin da ya yawaita damu da doktoci da farfesoshi su suka ma yawa cikin masu wa'azin mu ya kamata a samu canji mabayyani dai suna faɗa muna ganewa su su aikata mu mu aikata su su bi shari'a da ta suka faɗa mana mu kuma mu girmama abin da suka haɗa mana mu aikata wannan shi zai kai mu ga gacci shi zai kai mu ga cin nasara amma aka sai haka karatu mai yawa wazoji masu yawa amma aiki dan kaɗan wannan zai ƙara jawo mu da bala'o'i a cikin saboda gani Allah yake kamar mun mai shi ko Allah in an mai action yake dauka kun gane to kada Allah ya dauki action akan mu in ba na rahama da gafara ba sai Allah ya ci a gaba a karmakan lafiya ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الله يتي ولقد والله أرسلنا موسى بآياتنا mu aiko annabi Musa da ayoyinmu wa sultanin mubinin da hujja dalili babayyan hazihi hiya al-qissatu sabi'a ita ce kissa ta bakwai wanka وهي آخر القصص في هذه السورة كما يتسي كارشين قصوش إنه مدابق إذا كجيرو شكوانا السورة abin nuhi Allah ya ce laqad arsalna Musa bi shara'i'a mu aiki Musa da shari'o'i daban-daban wa da hukunce hukunce wa takalifa ila'iya da kuma wajabci wajabci na Allah wa ayyadnahu bi mu'jizatin ba qahiratin muka karfafa shi da mu'jizoji masu rinjaya kowa a karada cikinsu akwai sa in ya saki sandan nan kai jayya da shi ya saki ta duk abin da ka aje tana canje shi ta haɗe ta koma sanda ta yi tsaye ta taɓa zaman ma fir'auna da da bokaye na yi macijiya bayan sun yi tuhiki su aka jewa aka jewa aka jewa ta haɗe su gaba ɗaya ta dawo ta kuma sandar ta wajen da zai sanda babu komai cikin ta mai karu wannan mu'jiza ce da sargwada ma fir'auna bai iya rijaya wa bayyanatin bahiratin da kuma dalilai na shari'a mabayyana kal aswa aka bashi kamar sanda wal yadi da hannu in ya sa hannunsa haka ya cikin hamasa ya fisgo za a kama hasken mai walda in kana wai haka nan in ko baka iyawa ya gwada shi an manzo kai kai makaryaci kai Allah ya ce mu aike shi la fir'auna zuwa ga fir'auna shugaban masu saurin kai na duniya wa mala'ihi da manyan mutanensa ila fir'auna wa asharafi qawmi zuwa ga fir'auna da manyan mutanensa nisa aka kebance su saboda in suka yi imani sauran talaka duka mabiya ne Allah ya ce kuma fattabahu amra fir'auna sai manyan mutanen nan na fir'auna suka bi ra'ayin fir'auna ai fa adawu amra fir'auna wa asau amra Allah suka saba ma Allah suka bi al'amarin fir'auna Allah ya ce alhali wa ma amru fir'auna bi rashidin al'amarin fir'auna ba shi yi bane ai wa ma amru fir'auna bisa sabili ba daidai yake bane annahu fihi laisa fihi rusulun wala budan ba daidai ba shirya a cikin al'amarin fir'auna wa inna ma huwa jahalun wa dalalun kawai abinda a cikin al'amarin fir'auna jahilci da fata sai suka bi shi bisa ga haka Allah ya ce ya ƙadumu ƙaumahu yau malƙiyamati ya ƙadumu ƙaumahu yau malƙiyamati fa'aura da humun na wabi salwirdul maurud Allah ya ce kan haka sai suka bi fir'auna ya kasance ya ƙadumu ƙaumahu gobe ƙiyama za a sa fir'aun ya yi limancin mutanen da suka bi shi gobe kiyama ya taqaddamu amamahum ila an-nar yawm al zai shiga gaban su ya musu jagora zuwa wuta kama kana ya taqaddamu fi dunya ila dalalah kamar yadda ya musu jagoranci zuwa cikin kata fa awradahum an-nar nara. zai gangara da su ta jahannama ai adakalahum nara jahannama zai shiga tare da su wutar jahannama Allah ya ce fa bi'sal wirdu fir da gama gangara دندرا عبد فرعون زي جماعة الزواو تعالى يسكر بئس الورد المولود كذا ما كان رب فرعون زي دندرا عبد مسالم هاي بئس المدخل المدخول وات هي جهنم فردا ثم شي قد اكس جاي تشي وت جهنم باين شي جهنم الله يجي اتبعوا في هذه اللعنه واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه نعم sharridul marfud Allah yace wa utbi'u an bibiye su bayan an halaka su sai aka bibiye su fi hadhihi fi hadhihi la'anatan aka bi su da la'ana man duniya duk birnin kabi fira auna ko guda gidan kowa ba a samu ne duk girman nan na haida bun kasar dai kowa bai mai tukura nakasawa da Allah ya mai tasa kowa bai so a ce fira auna ne ko akwai ba'u to tun nan kaga Allah ya shahi gidan kowa in tabbiya daga Umar na sai Usmanu sai Aliyu sai wa sai Muhammad ko ba haka ba Muhammadu Sanusi Muhammadu Naziru Muhammadu suna cike amma Fir'auna gidan kowa ba a so lana Allah ta sauka gare shi an bai mai albarka karka yarda a bai ma albarka ai an bai ma albarka kana yaji har da zuriya ka ta taɓa mutuncin Allah ya tsare shine Allah ya ce subhanahu wa ta'ala an bi su ulfiqu fawqa al'azabi allazi ajjalahu Allahu lahum an riskar da su birbishin azabar da aka gaggauta musu da ita la'anatan fil duniya kuma nan tsinuwa aka bi su da ita wa yawmul qiyamati kuma ranar tashi alkiyama haka ranar tashi alkiyama za su tashi suna tsinannu ai wa urdifu bi la'anatin ukhra yawmul qiyamati haka an gwama su da wata la'ana tabbatacciya gare su ranar tashi alkiyama Allah ya ce bi isa rifdul al ma'ana bi isa la'aunul mu'anu wala ada'ul mu'da lahum fir da taimakon da aka taimaka musu da shi da baiwar da aka yi musu wa hiya la'natu fid darain ne tsinuwa gidan duniya da gidan lahira wanda duk aka wannan tsinuwa to tir da wannan rabon da ya samu daga Allah madaukakin sarki Allah ka tsare mu da samun la'antuwa nan duniya da gobe lahira sai Allah ya ce a gaba a karmakan lafiya ذلك من أن تلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قال kamar ba nan na haddace ka ba kamar ba nan na haddace ka ba ni ka gani zalika min anba'il qur'an qussuhu alayk minha qa'im wa hasid ubangiji madaukin sarki da ya ambaci wannan kissa ya ambaci kissa annabawa manzanni da abin da ya ku ga al'ummomi su na hukumomi da kewa nan cikin ayoyin da na sahi zakara huna al'ibrata min sarbi hajjin kisati sai an bata muna hikimar da a cikin jawo isoshin ga wahiya an ta kuna shahida ala ta'jilil hukubati don ta gwada maka wallahi Allah yana gaggawa aikata hukuba lil na ga masu karyatawa wal intikamil ajil kuma yana gaggauta ramuwa azaba ta kusa kusa wa burhana ala ta'yidillahi wa nusratihi li awliya'ihi wa anbiya'ihi kuma domin a gwada maka Allah bayan gaggauta azaba da yake kuma yana gaggauta taimako ga cikin masoyansa waqad zakarat al-ayat yawm al-qiyamati wa inqisaman nasu fihi ila tariqain ayoyin da zamu huskanta nan za su ambata mana rarraba mutane gobe kiyama zuwa bangarora guda biyu su ada'a wa asiya masu arzikin shiga aljanna da masu hasara وكتبت السورة الكريمة بأمر الرسول بالصبر على الأذى والتوكل على الحي القيوم أكرشي سورة ذات أمر من دو الله ده حقوري دوكما يا دوغارا ga ubangiji nan da kirayayye tsaye ga kansa shine Allah yace zalika min amba'il qura wadanda kissoshin da kuka ji suna daga cikin labarun Allah na garuruwa waɗanda suka gabata akai zamun na ba tare da ku ba na kusuhu alaika muka labarta maka wanga labari na waɗanda al'ummomi na garuruwa daban-daban waɗanda baka halarci rayuwarsu ba Allah ya ce min ha cikinsu akwai ƙa'imu akwai wanda aka halarci mutanen shi aka bar gare ni gari wasu garuruwa hidda mutane an kai kamar mutanen fir'auna sai da an ka tace su gaba ɗai an ka ce abokan adawa su yi hijira su bar gare su kuma fir'aun ya yi sanarwa ya ce inna ha'ula ila shirzi matun kalilun wa innahum lana laga'irun don Allah a tattaru kowa mu yi ta mu bi su yawa ga jama'a ba ta buwa mu je mu murkuce su mu dawo mu zauna lahiya sai da sun kai ta gaba ɗaya su da ƙarfin su gaba ɗaya suka zo bakin gulbi Allah ya harkar da su ya ce kam tara kumin jannatin wa uyuni wa zuru'in wa maqamin karimi wa na'matin kanu fiha faqihin Allah ce kazalika fa'awra'naha kauman akari kaga su garuruwan su basu kurmushe ba amma ai sadum garin su wa ai gaba dai adawa garin su azaba akai musu mai nauyi Samu dawa haka akai musu Shi na Allah ya ce maka ka sani waɗanda garuruwa kai annabi da aka baka labari kai da jama'arka min ha qa'imin cikin garuruwa akwai wanda aka yi ba halaka garin ba waton ahalaha waɗanda mutanen garin an bar su ya ce wa hasidu kuma akwai waɗanda aka girbe gaba ɗaya a zalikal isatu min akabaril quran lati ahlakana ahlaha bi kufrihim wa takdhibihim ar-rusula waɗanda alƙaryu da kajiya tun daga can inda aka faru mutane annabi nu yace garuruwa ne da waɗanda muka halakar da masu amma sanadiya kafirci don ka ɗauki Allah azzalu bi wata wa takdhibihim ar-rusula da kuma karyatawar da suka wa manzanni naqsuhu alayka ya Muhammadu wani kuma nukbiruka anu bi tariqil wahyi mukan baka labarin waɗannan abubuwan ta hanyar aiki. min haqa'imun wa lam yabqa lahu min min haqa'imun cikin su akwai wanda a eh, tsaye ai min hadhihi kura? ma huwa abirun qad halaka ahaduhu wa baqiya bunyanu cikin su akwai waɗanda an rayayyun garuruwa masu su sun halaka amma garuruwan suna nan wa minha ma huwa kharabun kadin da sarabi ahlihi ya roshe da mutanensa baki daya falan yanka lahu asarun kazzarqil mahsudi aka bar su kamar shuka da aka girbe Allah yake amma duka ka kwantar da hankalinka da kyau ka gane ni Allah ya ce wa ma zalamnahum wa ma zalamnahum walakin نعم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء نعم لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب الله يسكي سبود حق وما ظلمناهم كفصني بمظالم شيء سبا لكن تهني على كرة دمك يمسو بغير ذنب على كرة سبا تارد الله ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاد sun zalunci kansu ne ta hanyar kafin ce ma Allah da yawa ya tabo fasta haƙu azabar lahi wa niki wuce cincintar da su azabar Allah da hukubarsa kuma wasu na sun ka biya wasu ce allola Allah ya ce fa ma aganat anhu alihatu allolan da suka biya an ka ce don Allah su rabu da su dawo da Allah suka ce ba su to waɗannan allolan ba ta wadatar su da komi ba Allah ya na min dunin layi min shay'in ba ta kare musu komai ba waɗanda suke kira kuma bayan Allah ko kai ka bi wani ban banza ta za kai kai ta irka bannan banna da wahala kuma ba ka karuwa da wannan jirgin da kai in kai rashin lahiya bai baka in kun kai fari ba su yi muku ko ba haka ba in kun kai tsiya ba su arzuta za ku yi wahala banza babu amfani kuma ƙarshe gobe ku samu mummunan sakamako don haka aka ce ma na fa'at ma'ali hatun waɗanda suka riya suka ceton su ba su cece su ba su amfani su ba Allah ji abadu hamin dunillahi waɗanda suka bauta ba koma ba Allah wala dafa'at amhum sai amin min wa azabihi kuma sannan ba su tunkuɗe musu komai na uku ba Allah da azabarsa ba lamma ja a amurar duka lokacin da ubangijin al'amarin ubangijin kan halakar da su yanzu a hina ja a kada'un lahibi azabi lokacin da hukunci Allah ya saukar da garuruwan su na azabtar da su Allah ya ce wa ma duhun? ba su daɗa su da komai ba gaira ta tabibin face ƙara hasara ai wa ma zadatun tilkal alihat waɗannan gumaka da aka riya ba su daɗa su da komai ba gaira kasirin face ta bar da su wata damirin da aza su ga hanyar da Allah zai mursuke su yadda kace su Allah ya ce to wannan halin Allah ke nan waka zalika aka zo rabbika waka zalika aka zo rabbika idan أخذ القرى وهي ظالمة نعم إن أخذه أليم Allah ya ce to bai habari ba ha tun yanzu a sani ka a da kisan da aka ba su azaba da wahal su ta tsaya can ga ji Allah ya ce ka kazalika akhadhu rabbika wallahi haka kama ubangiji kake ko gobe idza akhadha alqura in ya kama wata alƙarya wani garin da yake suka zalunci suka sabo wani ya zalimin aka iko su waton azalumai ne mislu zalika al-akhadh wal ihlal haka zai yi musu irin wadda yawa waɗancan adawan da da da sauransu allazi akhadha Allah bihi ahlal qura irin kamun da yawa mutanen garuruwan ce haka zai wa kowace alƙarya mutanen suka yi zalunci suka ƙarya ta shari'ar Allah Allah zai kama su suma irin wancan kamu don ba su yi waɗancan mutanen daga ba zabe ba haka zai kama su da da azabar shi waton zalunci kenan shi na shi umci ƙarya ta shari'a shi ne babban shi umcin da yana iya jawo muku hana biyu. yace wa fil ayati min inzarin zalimi cikin wannan aya wallahi akwai wa'azi gargadi ga mutumin da yake azzalimi ma la ya kafa abinda bai boye sai dai hankalinka bai kawo ba kama kala alaihi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yace inna Allah la yumli lizalim haka Allah zai wallahi zai jinkiri ga azzalimi yayi kamar bai yayi mai komai hatta idza akhadahu lam yusfi hatta rabbi ya tashi kama shi ya kama shi girki ba ya taɓa kuɓuce mai sun makara al'ayata sannan manzo Allah ya karanta ayar da muka karanta a gaba inna akazahu alimun shadidun cewa kamun Allah kamu ne mai tsananin zurgi ko matsananci a inna azabahu azabar Allah muji'un wato mai sanya sulli cikin jiki wato haka Allah zai yi azaba ya sanya mutum azaba muji'un shadidun ga tsananin sai ya fitar da mutum daga gidansa ya halaka arzikinsa kuma ya sanya shi da zogin da zai rasa rayuwa sai wannan wa'azi ne babba ya ce ha za mu balagatun fitta hadidi wal wannan maganar da Allah ya nan wallahi kai matuƙa ne ga tsoratarwa ai hasara da Allah Walwa'i wa'idi da narko akan sabo sai Allah ya ce a gaba akar makalla inna fi zalika إن في ذلك لذكرى لمن خاف عذاب الآخرة نعم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة أتا. ذلك يوم مجموع له النار kuma wadhalika yawmun mashhud ubangiji madaukakin sarki yace inna fi zalika a cikin wannan darasin da aka yi muku cikin suratul hud ai inna haka ne eh inna fi hadhihi isal wal akhbari cikin waɗanda kisoshi da labarun da aka ba su la izatu wallahi Allahi, wallahi Allahi, wallahi akwai wa'azi wa ibratun akwai lura lurarwa liman kafa azaban lahi ga wanda ji tsoron Allah wa iqaba ku fil akhirati kuma ya ji tsoron hukubar ka gobe lahira kace a'a wani ne annan lahira Allah yace zalika yawmun majmu'un nas shi ne yin da aka tara mutane gaba ɗaya al'awwalin wal akhirin ay yajtami'u fihi al khalaiq lil hisab was sawab wa yajtami'u fihi al awwalin wal akhirin ranan ne za a tara mutane na farkon duniya da na tafiya da na karshe nan nan za a tara manya da kanana nan nan za a tara masu da'a da marasa da'a don me lil hisabi don a bincike aikin kowa a dai bayyana hukunci ai aiki kan dama kowa an rubuta mai abin da yi. don a musu hisabi wa tawabi, a ba da lada ga wanda cikice ta wal iqabi kuma a yi ukuba ga wanda cikice ta don haka Allah ka samu na tashi cikin layi ma samu lada a wannan yini ka san da muku ku ya Allah don rahmaka da jinkayinka wanda ka azama bisa ga addini ga Allah ka sa tausayinka ne da kan mu da shi gobe kiyama ku samu rahama da jinkayi Allah ya ce wa zalika yawmun mashhud wannan yini ne wanda ake halarta ay yashhadu ahlus samai wal ardi wannan duk da a cikin sama sai sun hadarci nan da wanda a cikin kasa wal awwaluna da na farko wal akhirun da karshe qala ibn abbas abdullahi da abbas ya shahadu hulbarru wal ajiru nan da mutumin kirki da wanda bai kirki kowa sai ya halarta Allah ya ce kuma wannan yinin ka sani wa ma nu asiru wa ma nu asiru illa li ajalin ma'lum Allah ya ce wa ma nu asiru ba mu jinkirta yinin nan illa li ajalin ma'dud fa ce domin wani dan ajali kidayayye ai ma nu asiru zalika al-yawm yawmul qiyamati illa li zamanin mu'ayyanin face dan jira wani dan zamani ayyanan ne sabata bihi qada'ullah wanda kaddara Allah ta diga ta gaba ta an yanke hukunci sai yayi za a yi wannan sai rashin au rashin karewa kwanukan duniya da ya saba yi kiyama sai sai Allah yake cewa walaula ajalun musamman la ja'ahumul azab ba domin ajali ambatacce ba da an zo mu mutanen mabiya annabi da azaba saboda wasu sun yi laifuka masu nauyi ya ce wala ya ati yannahum bagatatan wa hum la da ya zo musu girshi wallahi ba sani ba amma Allah bai tada alƙawari ya ce al'umma annabi bai musu girshi azaba sai ranar tashi alƙiya za ka yan uwa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace fa amma ne. يوم يأتي لا تكلم نفس يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد سنن أما تتمو بين الله كيوم أبين ما كانت تولي بي الله كيوم فاني أبين ما كي كسكري الله يتنبع دقان قبلي كي بحالي نعدن رومي don haka muna roƙon akwai kuskure Allah shi yayi mana shi ya mai kai lada gare mu da ɗaukaka a gure shi ya biya bukatun mu na alkhairi ya yi mana maganin dukkan abin da ke damuwa mu yawa jagororin mu jagoranci akan su ga mutanen kirki su yi daidai saboda mu ji daɗi su ji daɗi ya kare su da biyan ra'ayin da ba na kwarai ba ya ba su ikon adalci da mabiyansu duka kowane bangare da yan kasuwansu da malummansu da yan su Allah ya sa su riki kowa matsayin da su yi mashi abin da ya kamata saboda a samu kwanciyar hankali da nasuwa a cikin ƙasa anan muke cewa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah